radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci kuma na karshe a wannan rana ta laraba da fatan an yi cikin koshin lafiya ga jerin abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da zamu fara da shirin nan na afirka a yau bayan sa akwai shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma za mu kawo muku shirin nan na shiriyar alkur'ani bayan sa akwai shirin na kyasoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda Allah a zangon shirin namu da wannan lokaci kafin a ji abin da na ambata sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu warare assalamu alaikum yau laraba 19 ga watan mayu na shekara ta 2021 wanda daidai da bakwai ga watan shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 1439 suka gabata a rana irin ta yau wata bakwai ga watan shawwal shekara ta uku bayan hijira kamariya a gwabza yakin ohudu yaƙi na biyu tsakanin musulmi da kuma mashirkan maka bayan shan kan da mashirkan maka suka yi a yakin badar sun dauki alkawalin ramawa a shekara mai zuwa mushrikai sun fito da mayaka dubu uku a yakin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito da sahabansa 700 zuwa wani dutse da ake kira Uhud a wajen birnin Madina da farko dai musulmi sun samu cikakken nasara a yakin amma bayan da wasu daga cikin su suka saba wa umarnin manzan Allah wanda ya basu na kansa tsaya a wani wuri akan dutse kada su gusa daga wurin sai suka gusa kuma bayan da suka ga an samu nasara ana kwasar ganima a lokacin ne kuma kwamandan mushrikai a lokacin Khalid bin Walid suka kashe musulmi ta baya a lokacin da suke sauka da kan dutse da manzon Allah ya ce kada su gusa a wannan yakin dai an kashe musulmi saba'in daga ciki har da Hamza bin Abdul Muttalib amin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masu saurari ko kun san cewa shekaru 500 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 19 ga watan mayan shekara ta 1521 bayan gumurzu mai tsanani sojojin dolar usmaniya suka mame birnin belgrade daya daga cikin manyan birane na yankin balkan a nahiyar turai wanda kuma daga bisani ya zama babban birnin yugoslavia tun a ƙarshen karni na goma sha hudu miladiya dolar usmaniya ta fara mamayar wasu daga cikin yankunan balkan a cikin shekara ta 1541 ta mamaye wani bangare na ƙasar hungary amma a farko farkon karni na 20 dolar usmaniya ta fara rauni daga nan kuma tare da taimakon sauran kasashen turai kasashen yankin balkan su kwace yancin su daga dolar usmaniya ta turkawa da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 96 sa gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan mayan shekara ta 1925 aka haifi malik el shabbaz wanda aka fi sani da malcolm x shugaban wata kungiyar musulmi bukaken fata a kasar amurka malcolm x dai iyayensa ba musulmi ba ne sannan yana dan shekara hudu a duniya fararen fata masu aƙidar wariya suka kona a gidan mahaifansa kurmus yana dan shekaru goma sha biyar da haihuwa ya bar makaranta saboda matsaloli na talauci malcolm x ya musulunta a hannun mabiya elijah muhammad daga bisani ya shiga neman ilimin addinin musulunci gadan-gadan bayan ya kafu ya yi karfi ya shiga gina masallatai da cibiyoyin addinin musulunci a birane na philadelphia da detroit sai kuma a shekara ta 1964 ya zarci kasashen musulmi a afirka da kuma kasashen larabawa da suka hada har da biranen makka da madina amma bayan komawarsu gida da watanni uku wasu 'yan bindiga suka harbe shi a lokacin da yake gabatar da wani jawabi masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Toma da Lanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari suka kula labaran duniya tare da hassan barka to da farko ga muhimman kanun labaran shugaban afirka ta kudu Sirrin ramaphosa ya bayyana abin da ke faruwa a palestino ta makarar mulkin wariyar launin fata da aka yi wa kasarsa a wancan lokaci shugaban tawagar iran da ke halartar taron tattaunawar nuclear vienna ya ce an samu kyakkyawan gaba a tattaunawar kasashen afirka sun alkawarta karfafa tsarin kiwon lafiyar mata da kananan yara don ga labaran kamar da za a su shugaba cyril ramaphosa na afirka ta kudu ya bayyana abin da ke faruwa a palestino ta makarar mulkin warin launin fata da aka yi wa kasarsa afirka ta kudu mr ramaphosa ya bayyana hakan ne a wata hira ta musamman da tashar talabijin ta france 24 ya ce hakika abin da yanzu haka yake faruwa ga palestinawa yana kama da wariyar launin fatar da aka yi nuna wa afirka ta kudu a wancan lokacin ya karar cewa har kullum afirka ta kudu na goyon bayan al'ummar palestinu a halin da ake ciki dai kasashen duniya na ci gaba da kiran tsagaita wuta sai dai bisa ga dukkan alamu kiran bai samu karbuwa ba daga isra'ilar da ke ci gaba da kai har haren sama a zirin gaza da kuma kungiyar ta hamas da ke harba rokoki zuwa isra'ilar palestinawa kimanin 219 ne suka yi shahada a har haren na isra'ila da suka hada da yara 63 da kuma mata 36 sai kuma wasu 500 da suka jikkata sannan palestinawa 52 suke neman mafaka sakamakon rasa muhallansu a halin yanzu a bangaren isra'ila kwa mutum sha biyu ne suka mutu a hare-haren rukokin na kungiyar hamas mataimakin ministan harkokin wajen iran kana mai wakiltar kasar a tattaunawar farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar iran ya ce an samu kyakkyawan cigaba a tattaunawar ta biyanna abbas arakci ya bayyana cewa an samu cigaba a tattaunawar da aka kwashe makonni biyu ana yi kuma an cima ababe da dama sai dai a yanzu bangarorin da ke halarta tattaunawar za su koma gida domin tuntuɓa game da wasu batutuwa da suka rage da ke buƙatar dogon nazari muna fatan cima matsaya a zagaye na gaba na tattaunawar a cewar abbas arakshin batun dagewa iran takunkuman da tsohuwar gwamnatin donald trump na amurka ta kakaba ma iran din da kuma sake dawowar amurka a cikin yarjejeniyar ta goma sha biyar na daga cikin manyan batutuwan da suka mamaye ajandar tattaunawar ta biyan na. wakilan gwamnatocin kasashen afirka sun alkawarza aiwatar da matakan inganta tsarin kiwon lafiyar mata da matasa da kananan yara yayin da ake farfadowa daga annobar cutar corona da suke sokaci yayin wani taron masu ruwa da tsaki ta yanar gizo wakilan gwamnatoci daga najeriya malawi da afirka ta kudu da liberia da kuma kenya sun bayyana kula da lafiyar mata masu juna biyu da jarirai da matasa a matsayin muhimmin aiki da ke gaban gwamnatoci duk kuwa da tsaikon aiwatar da shi da aka samu sakamakon barkewar annobar ta corona taron wanda hukumomi masu tallafawa ayyukan kula da lafiyar al'umma na ƙasa da ƙasa suka shirya ciki har da ƙawancen ƙungiyoyin tallafawa mata masu juna biyu da cibiyar tallafawa jarirai da lafiyar yara da core group da gavi tare da cibiyar samar da kuɗaɗe don tallafawa mata da yara ƙanana da matasa ya jaddada buƙatar zuba jarin musamman da kyautata manufofi da inganta aiwatar da matakan gwamnati tare da yayata manufofi a matakan farko na al'umma ta yadda kan jama'a zai waye game da mahimmancin kula da lafiyar mata masu juna biyu da jarirai yayin da ake fama da annobar corona to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran Hukumar gudanarwar kungiyar tarar Afirka ta EU ta ce za ta yi haɗin gwiwa da kamfanin fasaha mai manhajar raba ƙananan bidiyo na TikTok domin gudanar da shagulgular ranar Afirka ta amfani da yanar gizo. A cewar shugaban hukumar Musa Faki Muhammad za a gudanar da bikin na tsawon rabin wata ne bisa takin ni ɗan Afirka ne. Ana kuma sa ran haɗin gwiwar zai ingiza manufar au. E mai eh, lakabin matasa miliyan daya nan da shekarar 2021 wadda ke kunshe da burin kungiyar ta au na samar wa matasan afirka damar cin gajiya a fannonin ilimi da guraben ayyukan yi da sana'o'i a ranar 25 ga watan mayu ne na kowace shekara ake bikin afirka wanda aka fara tun bayan kafa hukumar tarayyar afirka a shekarar a wannan rana ce ya dai shugabannin kasashen nahiyar afirka 30 cikin 32 da biyu da suka samu 'yancin kai suka sanya hannu akan kafa hukumar a birnin addis ababa na kasar habasha a shekarar 1991 ne kuma hukumar tarayyar afirkan da kafa ƙungiyar kasashen afirka wato au taurarin 'yan wasan kwallon kafa na kungiyar manchester united ta burtaniya paul pogba da kuma ahmad diallo su nuna goyon bayan su ga al'ummar falastinawa da ke ci gaba da fuskantar har-haren isra'ila bayan wasan da suka buga inda suka yi kunnan doki da kungiyar fulham ranar talata dan wasan tsakiya na manchester united pogba ya daga tutar falastinu sannan shi ma dan wasa ahmad ya kasance tare da shi da nuna goyon bayan su ga al'ummar falastinu jakadan palestino a birtaniya hossam zomlot ya aike da sakon godiya ta shafinsa na twitter inda ya fatan cewa wata rana za a gayyatar 'yan kwallon zuwa babban birnin palestino na kudus da aka 'yantar hakan dai na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da tauraron leicester city hamza shodulri da wesley fofana suka daga tutar palestino yayin da suke murnar nasarar kungiyar tasu a kan chelsea a filin wasa na wembley na london a gasar cin kofin fa ta ingila ranar asabar to jama'a karshen labaran duniyar kenan To a gashi da son barka da labaran duniya yanzu ga shirinmu na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke mai da hankali kan wani batu da shafi nahiyar mu ta Afirka. To shirin na yau zai shi ta bakin masana harkokin tattalin arziki ne game da taron da Faransa ke jagoranta a birnin Paris kan farfaɗo da tattalin arzikin Afirka da ya tagayyara sakamakon annobar corona da ta dagula al'amura a duniya. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Marilla a ranar Talata ne Faransa ta karbi bakuncin wani taro da ya hada shugabannin Afirka da dama da zumar lalubo mafita a game da matsalar tattalin arziki da ta'addabi nahiyar Afirka. Taron an shirya shi ne bayan da asusun barin lamuni na duniya yi hasashen cewa kasashen Afirka na cikin hatsarin fuskantar gibi na tattalin arziki sakamakon annobar corona da ta dagula al'amura a duniya. To domin tattauna wannan batun shirin na yau ya gayyato muna da Alhaji Shu'aibu Idris wani masana harkokin tattalin arziki kana kuma mai kamfanin ba da shawara ga masu zuba jari a tarayyar najeriya to da farko alhaji ya kuke kallon wannan taron ne ah, kamar yadda masu saurare suka sani kuma duk ɗan adam ya sani shine a ana ya jarabci bayansa da cuta ko wannan annoba ta corona annobar nan tun da ta fara kusan komi da aka sani an tsaya ci ba abin da yake aiki ba abin da yake motsi a talakawa da suke harkokinsu na albashi ba sa iya fita masu sarrafa kayayyaki wato kamfanoni ba sa tafiya jirage kamfanonin jirage kusan komi ya a ce. Nuna tsaya wanda ababe suka yi ba kalaman tashin hankali ba ne ba kalaman cikas ba ne a harkokin arziki wato yanayin juya kuɗi da kuma cigaban arzikin ɗan adam ya samu koma ba ya samu cikas ba dan kaɗan ba. to alhaji kamar ta wani irin hanya ce shi irin wannan taron zai taimaka ma waɗannan ƙasashen su farfaɗo da tattalin arzikin su. to ka san duka in yi duka na ka ci an buga wa mutum a guduma a tsakaka wani daga nan ba zai iya tashi ba wani kila zai daɗe kafin ya tashi wani kila ma yini ɗaya ne ko yini biyu idan aka ce an bar kowace ƙasa ta fitar da kanta in aka yi wasa wasu ba za su taɓa fita daga cikin karnin wato matsalan da tattalin arzikin ƙasashen ya samu ba shi yasa taro irin wannan yake da amfani saboda me za a iya duba ababe kamar guda biyu ko uku farko dai za a ƙara fahimtar wani iri ne irin illa tattalin arzikin ya samu yanzu kamar zaman mu nan Najeriya kila mu muna tunanin ga abin da tattalin arzikin da yake matsalolin da yake tare da shi to amma wani da yake waje sai ya kalli abin fiye da yadda zamu kalla haka in aka samu shawarar na gida da na waje zai taimaka a babu wani wanda yake zai ce shi ne ya fi kowa sani ko kuma ya san komi na biyu in tafiya ta tafiya dole sai an taimaka ma wani wani ya ta ya tallafa ma wannan ya tashi wacce ta tallafa ma wannan ta tashi idan aka bar wasu kasashen ba tare da an ba su tallafi ba ko na bashi ko rangwamen bashi ko kuma a kawo masu wato hannayen jari da zai farfado da tattalin arzikin a wasu ba za su tashi ba kaga taro irin wannan a za a samu kasashe da suke da karfi da za su tallafa ma wasu ka she kaga za a iya ai musayan basira da ilimi sannan kuma a dubi hanyoyin da za a iya kawo ma wannan dauki ko waccan dauki ko wayannan dauki eh, to alhaji batun basu suka da suka yi wa wasu kasashen afirka da dama katutu na daga cikin abubuwan da za a tattaunawa da su a yayin wannan taron shin ya ne za a taimakawa kasashen da yake bashi ya riga ya musu katutu tun makafin ita wannan corona din To farko dai ɗaya daga cikin abin da zai sa a farfado daga kamar da wannan matsala da da tattalin arzikin kasashe samu shi ne a ƙara masa bashi. In aka ce ana son a tallafa ma wanda bashi ne mu wa katutu. Tallafin yana iya zuwa nau'i kamar guda biyu ko uku. Farko misali in akwai bashin da ya an ce nan da shekaru biyar za a biya. In aka ce maimakon a biya cikin shekaru biyar a biya cikin shekaru goma kaga an ja tsawon da za a biya bashin wannan kaga tallafi ne na biyu ana iya cewa an yafe sashin wani bashin ko da ruwan da za a dora ma ake dora ma wanda ya ci bashi ne a ce an yafe kaga wannan ma tallafi ne na uku ana iya samun ƙarin bashi ma'ana tunda an ga cewa dole sai an ƙara wa mutum ruwa sannan zai farfaɗo to ai ka kara ƙara bashin kuma aka samu bashin a kan rangwame shi ma tallafi ne wanda zai iya sa tattalin arzikin kasashen ya farfaɗo wannan kaɗan kenan daga cikin hanyoyin da za a iya tallafa ma kasashen da bashi ya masa katutu haka nan ana iya canza salon bashin a ma'ana maimakon a ce an kawo zunzurutun kuɗi an ba su bashi sai a samu wasu manya-manyan kamfanoni misali da suke faransa ko ingila ko jamus su shigo kasashen saka hannun jari don su juya wato kudaden su a wannan kasashen ko kuma a ba kasashen shawarwarin da za su rage ma'aikata ko su rage kashe kuɗi wajen tafiyar da mulki ko kuma a yadda za su sai da wasu daga cikin ƙaddarorinsu don su samu su rage bashin kuma sauran kuɗin su amfani da shi a juya don tattalin arzikin ya farfa Eh, to alhaji wata tambayar ita ce eh, kasashen nan na afirka mafi yawanci an jima da ake basu basu suka kuma wurin biyan bashin sai ya gagara shin kamar mene ke kawo kasashen nan illa na yadda za su samu su biya basu sukan da ke a wuyansu. to ina ganin kare eh, ba bashin biyan biyar kan gagara kamar zan ce ban yarda da haka nan ba ana biya watakila dai sai dai tafiya dai tafiya ya ga ko nauyi ya yi majaki yawa sai ya tsaya yana tututu a wasu suna biya sai dai za ka ga cewa misali an baka dala miliyan ɗari ka biya dala miliyan ɗari da ashirin ko da hamsin a ce ana biyan ana nan ana bunka kuma dala miliyan saba'in sai gaba kai miliyan ɗari ka karɓa ka biya ɗari da ashirin amma kuma an ce ana biyan ka miliyan saba'in ka gaba za a ce baka biya ba sai dai kawai nauyin ya fara yi maka yawa a yawancin ƙasashen a afirka muna da matsaloli da suke hana mu wato biyan bashi farko almunda ta hana rashawa cin hanci cin amana ya yi mana yawa a da allah zai taimake mu mu samu shugabanni na gari wanda za su rage eh, rashawa cin hanci da cin amana da ake yi za a samu sauki wajen aka samu bashin a juya kuɗin a kuma mai da kuɗin a mai da bashin na biyu idan ka ci bashi yanzu misali ka ci bashi ka gyara wutar lantarkin najeriya muna lissafin cewa kusan duk shekara mu 'yan najeriya ba mu mai hasara ba muna hasaran kusan dala biliyan uku saboda rashin wuta yanzu idan ka ce ka samu bashi ka gyara wutar lantarkin najeriya kuma ana biyan kudin wutar lantarkin nan akan ka'ida akan lokaci za a kasa biyan wannan kudin kaga ba za a kasa ba muna da matsalolin hanyoyin sufuri yanzu ka ce ka ci bashin dala biliyan goma ka gyara hanyar jirgin kasa wanda zai ɗauki abinci daga arewa ya kai kudu ko ya dauki kayayyakin mu daga nan arewa a kai teku bakin teku gaba a sashi a jirgin ruwa a kai anya za a ce an kasa biyan wannan bashi ka ba za a kasa biya ba saboda ai kwalliya za ta biya kuɗin sabulu to kullum abin da ke damun mu shine farko dai tukun nauyi ya yi makasan yawa saboda yanayin salon yanda ake tafiyar da mulki abin ya yi makasan nauyi tsada ya yi yawa saboda ba za mu iya ci gaba da wannan ba yanzu a ce ah, tsakanin ƙananan hukumomi ɗari bakwai da muke da su a Najeriya. Jihohi talatin da shida, ka je a gwamnatin tarayya ministoci, 'yan sanatoci, 'yan majalisar tarayya, mutane nawa ake ɗaukar nauyinsu. Na tsaya a kan Najeriya ne saboda mu samu fahimtar wato nauyin tafiyar da mulki da ƙasashen Afirka ke samu. Ga dai cin hanci ga kuma cin amana ga kuma nauyin tafiyar da mulki ga kuma yadda ake yin ko oho ma'ana ko kwangilar za a bayar yanzu in ka ɗauki kwangilar za ka ba da shi a jamus a euro ɗaya in ka zo na najeriya in ka in ka ci sa'a a ba da ita a euro uku ko euro biyar to ga ina ta ina za a kai labari. yawa eh, to idan muka dawo nan kan najeriya har ila game da batun wato eh, najeriya tana halartar wannan taron idan aka dube ta a matsayin ƙasa wacce burtaniya tare na ko a ce da don ingila kenan wace irin riba za ta iya samu daga faransa misali wacce take karɓar bakuncin wannan taron To farko dai tukun in ka dubi inda Allah ya aje kasar Najeriya kusan gabas da yamma kudu da arewa mun iyaka ne da kasashe masu a wanda ƙasar Faransa ta raina. Inda kawai ba mu iyaka da daga wayannan kasashe ba shine teku da muke gaba da shi kamar Legas, Fatakwal, Kalaba da sauransu amma za ga Kamaru, Togo, Niger, Chadi duka mutane kasashe ne wanda Faransa ta raina. Anya Najeriya ta ce ba za ta je irin wannan taro ba saboda ita Birtaniya ta raine ta kaga an muka yi wannan kamar wauta sannan duniya eh, yanzu kusan wannan bambance-bambance na a ƙasar Portugal ne ta raine mu ko Jamus ko Dutch ko Ingila an ya dan kau ma'ana za ga cewa kasashen tarayyar Turai da Ingila ma da bata cikin tarayyar Turai kusan suna bai ɗaya ne a hankalin su ya zama ɗaya saboda ka irin sasa isa ko kuma yadda suke kisisiniyar da juna ya ɗan ragu ba kamar lokacin da aka yi kwallo ba wato lokacin da za a ce wa'innan 'yan gurgudu ne wa'innan 'yan jari hujja ne. To masu saurare anan kuma muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar a cikin shirin na Afirka a yau a wannan ranar sai kuma wani shi idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin bakon namu Alhaji Shu'aibu Idris masanin harkokin tattalin arziki a Najeriya Ni Hassan barka ke cewa da ku a huta lafiya. To madalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin na murin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Mamman Biniya kuba Awashi daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger abin da ke faruwa tsakanin haram haramtacciyar ƙasar isra'ila da falasina sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kamata ƙasashen musulmi su haɗa kai kuma a yi koyi da matakin da turkiya take ƙoƙarin ɗauka gaskiya dai saboda 'yan uwanmu ne musulmi suke cikin wani hali da fatan ƙasashen musulmi dai za su tashi tsaye dan musulunci ne ake ma mutunci a fakaici gaskiya sunana mamman bin yakubu awashe daga tawa ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio Hausa BOH Tehran mai magana Kadora Diga ga dan Fulani Warji daga jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Hakika wannan taron da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ke yi da shugabannin kasashen mu na Afirka a babban birnin Paris sai mu she Allah ya sa ba taron can shayi bane domin an dade ana tafkarwa kasa tana canyewa. Fatan mu dai shine Allah ya sa mu gani a ƙasa mu al'ummar kasashen mutanen afirka ra'ayina kenan rediyo jamhuriyar musuluncin tehran mai magana kadura diga ga dan fulani daga jihar bauchi tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu sashi hausa na biyu hausa barkamu da warhaka mai magana da wuli daga jamhuriyar nijar eh, ra'ayina a yau zai tafi ne dangance da irin ta'addancin da kasar isra'ila take yi ma al'ummar palestine wanda kusan za a ce duniya ta sa ido tana kallon wannan cin kashi da suke yi ma fararen hula suna kashe wanda suka ga dama su ruguza gidajen da suka ga dama ba mai taka musu birki wannan kiran mu dai zuwa zuwa ga kasashen musulmi musamman irin su kasar saudiya wanda mun san tuni bayan isra'ila suke amma dai ya kamata su fito su nuna ba sa ta da isra'ila a wannan bangaren kuma su kawo goyon bayan su zuwa ga al'umman palestinin da ake kashewa wanda a yan kwanakin nan abin ya yi kamari sosai salamu alaikum radio boh tehran mai magana iliyasu yakuba digawa ita suka dau jihar bauchi game da dama da kuke ba mu tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na kira ga gwamnan jihar kaduna nasiru el rufa'i tare da kungiyoyin kwadago game da wannan yajin aiki da suke gudanarwa na gama gari a jihar kaduna na kwana biyar muna fatan za su hau teburin sulhu domin kawo karshen wannan yajin aiki da ke kawo na kasu a bangaren tattalin arzikin jihar kaduna da ma kasar mu najeriya baki daya kuma muna addu'ar allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen matsalan tsaro da ke damun kasar mu najeriya da ke kawo mana matsala a harkokin harkokin ingantuwar tattalin arzikin kasar mu Najeriya muna fatan Allah ya kawo mana da gwamnatin zaman lafiya baki ɗaya. Abin da nake kira ga mahukuntan Najeriya da Allah shugabanni su sa hannu a cikin wanga al'amari don Allah a sulhunta na kunagwa mai faci daga zandar. To Marilla ina gada kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu ni Hassan barka da na gabatar da da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Don ziga shirin shiriyar Alkur'ani الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu haro na biyu da mu har yanzu muna nan a cikin ƙoƙarin bayani da kuma sharhi na wannan sura suratu sad to insha Allah yanzu za mu ci gaba da shirin ne tare da sauraron karatu da kuma tarjamar aya ta tara zuwa ta goma sha ɗaya a cikin wannan sura suratu sad أم عند to sai su hau matakai don su samu abin da suke so gabata a cikin wannan sura kuma Allah ta'ala magana yake da waɗanda suke inkarin wahayin da aka sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda Allah yake nuna musu cewa shin ubangiji subhanahu ta'ala shi shine yake da ainihin yancin ya zaɓi wanda zai tura matsayin manzansa ko kuma su ne suke da wannan yanci din hukunci da Allah zai yi akan annabta ya zaɓi wanda yake so ya turo da shi zuwa ga al'umma wani abu ne wanda shi ubangiji shi kaɗai yake yin wannan ba wani abu ne wanda su za su ce a zaɓuwa na ko kar a zaɓuwa na ba waɗansu daga cikin al'umma su saboda tsaban son kai da tsaban son rai suna ganin cewa abin ba haka ba ne saboda haka sai suke ganin cewa a'a su suna da wani abu ne na ƙarfin su ayyana waye ya cancanta ya zama kaza a wani guri kaza waye bai cancanta ya zama kaza a wajen kai ka ce suna kokari ne masu kallafa wa Allah subhanahu wata'ala abubuwan da ya kasance ya kamata ya yi ko kada ya yi hatta hukunce hukunce da Allah ta'ala zai fito da su sai sun ba da wani abubuwa kenan na wato kai ka ci ra'ayinsu a ciki in ku ba haka ba su suna ganin kamar za su yi wa Allah ma gyara ne in yi wasu abubuwa shi yasa ga irin waɗannan a kowane lokaci sai suna kawo wasu abubuwa na shakku a cikin al'amura sai su dinga cewa to ai da ba a yi kaza ba me yasa ba a yi kaza ba to wannan babban matsala ce dangane ba kurin wai manyan shawon maka ba har zuwa yau har gobe har zuwa ranar kiyama duk waɗanda suke da irin wannan hali to halin su da irin waɗannan mutane na shawon maka to a cikin ci gaba da waɗannan ayoyi da muka saurara Allah subhanahu wata'ala sai yake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma sauran musulmai ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna musu cewa su waɗannan mushrikai da maganganun da suke faɗa kada su kasance sun sanya ku kun yi rauni kar ku raurana da waɗannan maganganu da suke faɗa domin kuwa su waɗansu jama'a ne 'yan kaɗan da suke kawo waɗansu al'amura waɗanda kuma su kansu a tsakaninsu ma akwai saɓani to waɗannan al'amuran da suke kawowa suna so ne su tsaya a gaban gaskiya to kuma ubangiji yake cewa da manzansa da kuma musulman da suka imani da manzan nasa to ku na tabbatar muku da cewa ba za su yi nasara a cikin abubuwan da suke ba kuma gaskiya a kowane lokaci ita za ta yi galaba akan abin da ba gaskiya din ba ba kuma za su iya zuwa su yi abin da za su kasance sun tafi da wannan gaskiya din ba to wannan abu ne mai muhimmanci Allah yake gaya manzansa da kuma waɗanda suka imani da manzon nasa sallallahu alaihi wa alihi wasallam maganganu da wasu aibatawa da suke yi in dai akan bi gaskiya mutum yana kan gaskiya to kada maganganun wasu waɗanda suke inkarin gaskiya ɗin ya zauna na mutum wannan shine abubuwa wanda suke masu muhimmanci saboda ka daga cikin dosin za mu ɗauka a cikin waɗannan ayoyi na tara zuwa goma sha ɗaya akwai cewa shiriyan al'umma da ainihin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da yayi yana daga cikin wasu al'amura na rahaman ubangiji subhanahu wa ta'ala haka kuma tsari na shari'a da yadda dokoki za su zo ga ɗan adam wannan ba kowa yake yi ba sai ubangiji allah ta'ala shi kaɗai yake kawo dokoki yake kawo tsari wanda zai tafi da al'umma ya kuma shiryar da su ya kuma nuna musu tafarkin da za su kasance a kai wanda ba za su samu matsala ba domin tafi da wannan al'amura na wannan duniya baki ɗaya na wajen allah subhanahu wa ta'ala wani darasi da za mu sake ɗauka shine cewa dukkan wasu jama'a ko su wane ne waɗanda suka ce za su tsaya a gaban gaskiya su hana ta ci gaba to daga ƙarshe ba abin da za su samu na kaiwa ga hadafinsu kuma Allah ta'ala zai karya al'amuransu kuma da ƙarshe dai ita wannan gaskiya ce dai za ta tabbata ko da ko an ɗau lokaci to waɗannan duk suna daga cikin darussan da za mu ɗauka daga cikin waɗannan ayoyi da muka saurara. to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin don sai shiri na gaba shirin nan na shirin rayuwa Isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. barka Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rabi'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya sahu ɗaya idan ka kawo mani kana da dubu hamsin a ciki idan ku biyu ne kuma a dubu ɗari Ka ga yawan sahunka yawan kuɗinka shiru ado ya yana tunani shatima ya ce za mu iya alhaji ado ya ce bayan kuɗin kuma sai me za ka bamu alhaji ya ce duk ɗauka ta rana ɗaya kuna da buhu ɗaya na shinkafa matukar kun iya tuki tabbas za ku samu kuɗi sosai ado ya ce ba matsala za mu yi alhaji dariya ya ce na gode kuma na yarda da ku ba kowa ne zai samu damar da kuka samu ba ya iya maido mani da kayana ba ga katina gobe da rana ku same ni a shagona saboda da safe za mu je wajen jana'iza akwai lambar waya ta a jiki ado ya ce shi kenan mun gode alhaji bayan ya tafi suka shiga gida kwanciya suka yi kowa da abin da yake tunani shatima ya ce ado ina ganin fa lokacin arzikinmu ya zo ado ya ce ko kuma lokacin mutuwar mu ba kana ganin yadda wannan mutumin ya mutu a banza ko rufe shi ba a ba har an canza wani a madadin shi amma kake faɗar haka shatima ya ce kowa ma ai zai mutu kawai lokacinmu ne muke jira ado ya ce duk da haka bai kamata mu jefa rayuwarmu cikin haɗari ba da samun wasu kuɗin gara mutum ya zauna cikin talauci shatima ya ce ai gara mu mutu a wajen neman halak mu. da a ce mun mutu wajen sata wannan aikin ya fi sata sauƙi. ga kuɗi masu yawa da za mu samu muna nan. zaune idan ba sata muka yi ba ta ya za mu samu dubu hamsin a lokaci ɗaya haka kawai wata rana mu je mu shiga wani gida a kama mu wallahi inda su goga suka je can za a kai mu don haka kawai gari mu anshi wannan tayin dariya ado ya ce shege shatima a rayuwarka kana son harkar kuɗi shatima ya ce ba dole ba ado ya ce saboda ba kai ne zaka tuka ba shi yasa shatima ya ce ai dai ina tare da kai ado ya ce haka ne lallai kwanan nan za mu faso gari ka san wani abu wallahi na kusa angwancewa dariya shatima ya ce ni dai ba yanzu ba gara na ƙara shekaru sannan tunda akwai matan banza masu son kuɗi gashi kuma zan fara samun kuɗi amma ka san wani abu ina so na yi malam rashin mutunci kwanan nan wannan shegiyar diyar tashi saude sai na tara mata gajiya sai na sa malam kuka da idanuwan shi wannan matar da ta cinye mani kayana ina sane da ita wallahi sai na mata dukan tsiya ado ya ce ai ba kai kadai ba ni kaina ina haƙon wannan yarinyar mai tsiwar tsiya ganin ubanta shine malaminmu ya sa take mana ikon son ranta akwai ranar da ta taɓa aike na lokacin ina gaban malam zai ƙara mana karatu wai na je na siyo mata rake bakin titi malam ko hana ta bai yi ba ya daka mani tsawa sai da na tafi na siyo mata matar shi kuwa nima ina haƙonta so nawa tana bamu wankin kayan shegir yarinyar nan idan ba su fita ba ta hada mu da malam shi ko malam sai na zane shi wallahi wata rana ya kai mu aikin gonar shi daga na kwanta saboda ina jin yunwa ya zane ni wai karya nake yi shatima ya ce ai wallahi sai mun dauki fansa gobe ma idan aka ce ya tara almajirai ya ringa zaluntar su ba zai kara ba ga cin amanar da ya yi masu goga wallahi malam butuli ne babana ya dauke shi aboki amma ya ci amanarsa duk sai na rama musu wallahi cikin sa'a ado da shi shitima suka fara zuwa ɗauko ma alhaji mande shinkafa kasancewarsu sun san ta kan sata ya sa sam shigo da shinkafar bai yi masu wahala ba sosai alhaji mande ya ji daɗin haɗuwar shi da su ado domin yadda suke kawo mashi kayan shi hankali kwance babu damuwa ko cin hancin da yake ba wasu customs din a da yanzu ya daina saboda su ado sun san ta hanyar da suke biyowa ba tare da an gansu ba lokaci guda arzikin alhaji mande ya kara daukaka shi yasa baya wasa wajen sallamar su ado a nan fa kuɗi suka fara zauna masu ado neman mata sai ya fara karuwa. sam shatima ya manta da iyayen shi sheke shi kawai suke yi ado kuwa dama bai damu da wa zuwa gida ba saboda iyayen shi sun rasu sai yan uwan baban shi cikin ikon Allah baba kamal ya kammala ginin shi suka tare da matar shi da yaran shi biyu idan yanzu Hafsat ta zama yan mata tare da su Naziru ya koma saboda akwai BQ da yayi a cikin gidan wancan gidan kuma ya ce ya ba masayyadi aron shi kafin shi ma ya samu nashi cikin lokaci kaɗan baba kamal ya sama masayyadi matar aure wata yarinyar makaucin shi ce na shigowa wanda yake sai da kayan provision mutumin kirki ne yarinyar mai suna maryam baba kamal ya santa ne saboda wani lokaci ita da kanwarta suna kawo ma baban su abinci yanayin tarbiyyarta da nutsuwarta ya sa ya yi sayyadi sha'awarta babu bata lokaci ya yi mahaifinta magana kasancewar ya san sayyadi ko neman amincewar maryam bai yi ba ya ce ya bashi saboda ya san maryam bata da wani tsayayye lokacin da sayyadi ya je wajenta ita ma bata tsaya bata lokaci ba ta amince don ta gama secondary school dinta islamiyya kawai take zuwa saboda a gidansu mata ba su wucewa karatu nan yadi ya nufi ƙauyensu ya faɗa ma 'yan uwan shi tare suka zo suka nema mashi auren maryam a nan aka da lokaci babu ɓata lokaci yadi ya gyara gidan da baba kamal ya bashi a nan ya fara ƙoƙarin haɗa lefe saboda duk kuɗin da ake samu na gareji idan wata ya yi naziri yake sallamar kowa sannan a rana kullum akwai kuɗin da ake ba masu aikin wannan dabarar da naziru ya yi masu ba karamin daɗin ta suka ji ba tunda a da duk rana ake sallamar su amma yanzu duk wata suna da albashin su sannan duk rana akwai kuɗin da ake basu har sai sayyadi shi ma ana bashi shi kan shi naziru yana saka kuɗin shi cikin account wanda suke tarawa shi da anas dan shi ma albashin shi a cikin kuɗin shagon su ake fitar mashi To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To yanzu ga shirinmu na ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a yankuna daban-daban na duniya musamman a nan yankin gabas tsakiya to da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa to a halin yanzu dai an shiga mako na biyu kenan na yakin ta'addanci da isra'ila ta kaddamar akan al'ummar gaza duk da cewa dai su ma falastinawan suna ci gaba da mayar da martani ta hanyar harba rokoki da makamai masu linzami cikin haramtacciyar kasar isra'ilan lamarin da ya sanya sahiyoniyawa 'yan shara guri zauna fara tunani da kuma shakku kan karfin gwamnatin tasu wajen kare su a bangare guda kungiyoyin gwamnatin falasinawa sun aiko wa jagoran juyin jihalin musulunci na iran ayatollah said ali khamenei wasikar godiya sakamakon irin goyon bayan da jamhuriyar musulunci ta iran din karkashin jagorancinsa suke ba su da suka kai su ga wannan matsayi da suka kai na kare kansu da kuma mayar da martani ga sahiyoniyawan to wannan batu dai shine abin da shirin namu na yanzu zai dubi kansa to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance masu saurare mu da sake saduwa. Kamar yadda muka bayyana a farkon shirin, ƙungiyoyin gwagwarmayar Falastinawa guda biyar sun aiko wa jagoran juyin jihalin musulunci Ayatollah Said Ali Khamenei sakon nuna godiyarsu gare shi saboda jawabinsa na ranar Kudus da ya yi. inda ya kara jaddada goyon bayansa da kuma na jamhuriyar musulunci ta iran ga al'ummar falasinu da kuma gwagwarmayar da suke yi na 'yanto kasarsu daga mamayar yahudawan sahiyoniya ƙungiyoyin a cikin saƙon nasu da sun kuma bayyana jamhuriyar musulunci ta iran a matsayin cibiyar da take hada dukkanin 'yan gwagwarmaya a tsakanin kasashen musulmi tare da yin ishara da gagarumar rawar da shahid kahaj kasim suleimani ya taka wajen karfafa al'ummar palestino don cimma manufarsu ta 'yanto kasarsu da kuma masallacin kudus mai alfarma a cikin jawabin nasa dai ayatollah khamenei ya bayyana yadda kungiyoyin gwagwarmaya suka sami karfi wanda hakan zai samar da sauyi mai amfani ga duniyar musulmi yana mai cewa ko shakka babu haramtacciyar kasar isra'ila za ta rushe kuma gwagwarmaya ce kadai hanyar tunkarar bakar aniyar sahiyoniyawan to don tattauna wannan lamarin a halin yanzu muna tare da dr muhammad murtaza wani masanin harkokin siyasa a daga kasar labanan hakanan kuma da brigadier general mai ritaya amin hutait masanin harkokin tsaro shi ma dai daga labanan din muna wa bakin namu barka da zuwa to dr murtaza in na fara da kai a cikin wasikar da kungiyar gwagwarmayar falasinawa suka aiki wa jagoran juyin jihalin musuluncin sun bayyana imanin da suke da shi na gushewar haramtacciyar kasar isra'ila kamar da jagoran ya sha bayyanawa hakan kuwa yana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan gwagwarmayan suke ci gaba da mayar da martani ga wuce gona da irin haramtacciyar kasar isra'ila eh, lamarin da ya sanya sahayoniya cikin tsananin tsoro da kuma fargaba. a Dokta ya kake ganin wannan lamari da kuma irin karfin da 'yan gwagwarmaya din suka samu? طبعا بعد تحية لكم وللعميد الدكتور طيط وللمشاهدين أنا في الحقيقة أريد أن أبدأ في الإجابة da هذا السؤال من ذكر bayan gaisuwa gare ku da kuma bakon naku janar hatid zan fara amsa wannan tambayar taku ne da irin taimako da goyon bayan jamhuriyar musulunci ta iran ga kungiyoyin gwagwarmaya kai tsaye bayan mamayar isra'ila wanda ta yi wa kasar labanan da kuma birnin beirut wannan taimako ba kawai ga labanan ba ne mun san cewa taimako ne har ga falastinu wato kungiyoyin gugurmayar falastinawa wato kungiyoyin gugurmayar falastinawa da suka fice daga beirut bisa taimako da goyon bayan iran a halin yanzu sun kasance cikin falasdino daga falasdino daga gaza suke harba waɗannan makamai masu linzami shin wannan karfi da falasdinawa suka samu saboda taimako ne da goyon baya daga gwamnatocin larabawa ko kaɗan sun same su ne daga jamhuriyar musulunci ta iran daga taimako da goyon baya na babban janar shahid kasim sulemani wato dakarun kudus na irgc tabbas ba haka kawai aka sanya wa waɗannan dakaru waɗanda suke taimakon ƙungiyar gwagwarmaya wannan suna na dakarun kudus ba hakan yana nuni ne kamar yadda su kansu waɗannan ƙungiyoyi suka nuna a cikin wasikar tasu cewa lallai masallacin kudus shine asalin manufar wato 'yan to kudus ita ce babbar manufar a yau wace gwamnati ce take wa ma'abuta girman kan duniya abinda suke so in ba wannan haramtaccen ƙasa ba don haka daga lokacin da aka kawo ƙarshen wannan haramtaccen ƙasar to kuwa za a kawo ƙarshen zalincin waɗannan ma'abuta zalunci yau man huwa al'unsur al-asasi man hiya al-qa'ida al-askariyya al-mutaqaddima li kulli al-qawa al-istikbariyya هي هذا الكيان الغاصب عندما يزول هذا الكيان سوف تقطع أذرع كل الاذرع الامريكيه في في المنطقه to janar idan na dawo gare ka kafin mu je ga bangare na soji da kuma aikin soji da abubuwan da ke faruwa a cikin a cikin jawabin da ya yi din jagora imam khamenei ya bayyana cewa haramtacciyar kasar isra'ila ta kama hanyar rugujewa sannan kuma abin da zai kawo karshen wannan haramtacciyar kasa shine da ci gaba da wannan gwagwarmayan wannan da shine abin da jagora din ya faɗi sannan kuma kungiyoyin gwagwarmaya ma dai a cikin wasiƙa ta sun jaddada hakan cikin wannan wasiƙa da suka aike masa to janar ya kake ganin wannan magana bisa la'akari da abubuwan da suke faruwa a halin yanzu na irin ɗanɗana wa sahayoniya kuɗa da kungiyoyin gwagwarmaya suke yi rahim bidayatan at-tahiyya lakum wa li dayfika al-aziz الرحمن doktor wa lil mushahidin al-kiram wa at-tahiyya al-akbar لرجال المقاومة في فلسطين الذين يسطرون صفحات المجد والعز da sunan Allah mai rahama mai jin kai da farko dai gaisuwa a gare ka da kuma masu sauraron ku da kuma bakonka mai girma dakta sannan kuma gaisuwa ta musamman ga dakarun gwagwarmayar falasdinawa dangane tambayar ka zan amsa ne da gabatar da wasu tambayoyi na farko bisa wani tushe ne haramtaccen kasar isra'ila ta ginu shin ta gina ne bisa doka shin ta gina ne bisa doka da tsari na 'yan adamtaka ko kuma na tarihi amsa da ita ce a'a wannan haramtaccen ƙasa ta gini ne bisa tushe na ƙarfi don haka ƙarfi ne abinda zai ci gaba da rike da kuma tabbatar da wanzuwarta wannan ƙarfin da ya samar da ita shine ya ci gaba da rike ta kuma da shi ne take alfahari har take kiran sojojinta da sojojin gagarbado da ba za a iya musu ba to anan shin har yanzu tana da irin wannan karfin da zai sama mata nasara da kuma manufar da take son cimmawa ko kuma bata da shi anan ya kamata mu bambance wasu abubuwa guda biyu akwai yiwuwar kana da karfi kuma kana da karfin da zai iya sama maka abin da kake so da kuma cewa kana da karfi amma karfin ba zai iya kai ka ga manufar da kake so ba to na biyun shine abin da isra'ila take fuskanta don kuwa isra'ila a halin yanzu tana fuskantar wasu dakarun gwagwarmaya ne shin a labanan ne ko a falastinu ko kuma a sansanin 'yan gwagwarmaya a yanayi na gaba ɗaya don haka shin isra'ila tana da karfin da za ta iya yin nasara akan waɗannan ɓangarorin amsar da ita ce a'a a halin yanzu idan muka dubi abin da yake faruwa a gaza babbar nasarar da isra'ila take nema ita ce dakatar da hare-haren da ake kai mata daga gazan amma har yanzu ta gagara duk da irin karfin da take da shi din a halin yanzu isra'ila ba ta da karfin kai hare-hare na soji da ma'anar kalmar face dai abinda take yi shine kawai aikata ayyukan ta'addanci na kisan gilla akan fararen hula da rusa gidaje da sauransu a takaice isra'ila tana da jiragen yaƙi da tankunan yaƙi da sauran nau'o'in makamai amma dukkanin waɗannan sun gaza wajen samar mata da nasarar take bukata me hakan yake nufi hakan yana nufin ga alama ta kawo ta don haka yana iya cewa abinda mai girma jagora imam khamenei ya faɗa da kuma amsar da ƙungiyoyin gwagwarmaya suka bashi na cewa lallai isra'ila ta kama hanyar rushewa haka yake بكل بساطة ما قاله سماحة الإمام القائد السيد علي الخامنئي وما أجاب به قادة الفصائل الفلسطينية بأن العدو وضع على سكة التصفية وعلى سكة الزوال هو أمر منطقي وموضوعي to dokta murtada idan na dawo gare ka a cikin jawabin da jagora din ya bayyana cewa hanyar isa ga wannan buri da ake da da shi na ganin bayan isra'ilan shine da ci gaba da maya. kuma kamar yadda janar hatai a cikin maganarsa ya ce matukar da isra'ila ta gagara cimma manufar da take son cimmawa wanda ita ce dalilin kaddamar da wannan yaki a gaza to ko lallai ta sha kashi shin kana ganin isra'ila da 'yan siyasarta sun fahimci hakan kuwa a bisa la'akari da cewa dai yahu har zuwa yanzu yana ci gaba da batun wajibcin kawo karshen harba waɗannan makamai masu linzami da ake harbawa daga gaza wato dai daga duka alamu yana tattata cewa za su ci gaba da wannan yaki ya kake ganin wannan lamari في الحقيقة نحن يعني تجربة من يراجع الفترة الأخيرة السنوات الأخيرة حقيقة gaskiya idan muka dubi abubuwa waɗanda suka faru na baya bayan nan tun ma daga shekara ta 2000 zuwa yau wato lokacin da aka fitattake isra'ila daga kudancin labanan sannan yaƙe-yaƙe wanda ta yi a gaza da labanan da kuma yanzu dinnan, nan za mu ga cewa tun daga lokacin ƙungiyoyin gwagwarmaya sun ci gaba da samun ƙarfi da kuma ɗaukaka a daidai lokacin da isra'ila kuma take ci gaba da faɗuwa ƙasa amma duk da haka za mu ga irin cika bakin da isra'ila take yi yana ƙara ƙarfafa ne saɓanin abin da yake gudana a ƙas wato tana ci gaba da kambama irin ƙarfinta da cewa za ta iya cimma abin da take son cimmawa amma kuma hakikanin gaskiya lamarin ba haka yake ba ai lamarin a fili yake cewa isra'ila ta sha kashi kuma ba ta da karfin da za ta iya cimma nasara dukkanin waɗannan maganganu na isra'ila kan mawa ne kawai don haka maganar jagora imam hamna'i akan rushewar isra'ila a fili take haka lamarin yake kul kalam isra'ili يتعارض مع هذه الوقائع هو نوع من المكابرة من هنا عندما أطلق الإمام القائد السيد القائد شعار أن إسرائيل إلى زوال انتهت هذه الأمور واضحة wato masu saurare lokaci ya fara hararan mu a duk da cewa akwai tambayoyi da dama da muke son gabatarwa wa bakin namu da kuma neman karin bayani daga gare su amma dai bayan da zamu yi lokacin na kadewa mana riga da ya kawo jiki don haka dole mu yi bankwana da ku a nan eh, kafin nan mu yi bankwana din da ya godiya ta musamman ga bakin namu na yau wato Dr. Muhammad Murtaza wani masana harkokin siyasa daga Labanan sannan kuma da Brigadier General Mai Ritaya Amin Hutai masanin harkokin tsaro shi ma dai daga Labanan din muna godiya sosai da lokacin da kuka bamu to ma saurare sai wani jiko zangon wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. za zamu gargare sai idan Allah ya kai mu gobe za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin amudurin kowa da kowa musamman Hassan Barka wanda ya fusara karanta labaran duniya nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.